na. masu sauraron shirin wannan rayuwa assalamu alaikum wa rahmatullah wa barkatu barkamu da warhaka barkamu da arzikin kasancewa da ku a wani sabon shirin shirin da yake zuwa kai tsaye daga tashar dala fm murya zamani mai watsa shirye-shiryen ta kan mita 88.5 da ke nan sharaɗa fesbon a cikin kanan daban najeriya kuma shiri ne da yake tattaunawa akan abin da ya shafa rayuwa dangane an gudu tare an tsira tare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 sharrin ba mu ji ba ba mu gani ba Allah ka kare mu ka kare al'ummar musulmi baki daya yanayi na rayuwa da ake ciki tsanani fitintunu hatsaniya ga tsadar rayuwa Allah ka kawo mana ɗauki ba don halin mu ba ba don aikin mu ba Allah ka biya kowa bukatun na alkhairi Allah ka shirya mana zuri'a Allah ka ɗaukaka addinin musulunci a duk inda yake a fadin duniya ka taimaki waɗannan tashoshi masu albarka da dukkanin jagororinmu da ma ma'aikatanmu baki ɗaya. Allah ga zaɓe na zuwa Allah ya sa a yi lafiya a gama lafiya ka ba mu shugabanni na gari ka ƙara mana soyayya ta fiyayen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masu sauraron wannan shiri a karo na biyu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu. kamar yadda ka sani asma'un Kano da Jigawa tare da a abokin tiritiri kai tsaye da muke gabatar da wannan shiri hamisu musa sidi da kuma shi kansa kwamarar da haruna ayagi dan gwagwarmaya na duniya baki daya shi ma kwamarar universal barka da sauka masu sauraron mu alaikum to a hannu guda kuma da abokin aikin mu aliyu wali barka da shigowa kai ma masauraro barkanmu da asibayi. to kamar da aka sani har yanzu muna cikin shirin wannan rayuwa kamar da hamisu kaga mm. a shirin da ya gabata ga waɗanda suke biye da mu muna tattaunawa ne akan abin da ya shafi matsaloli na wasu yaran da suke ciki irin yaran riko wanda suke muka raba abubuwan rabe-rabe wanda wani auren ne ya mutu mm. mahaifiyar ta bai gida aka bar shi a hannun matar uban wani kuma mutuwa ce ta raba mm. wani kuma dan riko ne watakila wata mata ba ta haihuwa ko namijin ko na abu sai je dauko dan kaninsa ko dan kanwarsa a kasa gidan mm. wani ma kuma goyon kaka kamar irin na su Aliyu Wali amma shi ya ce ya ji daɗi tunda daman ba duka aka tare aka zama ɗaya ba kuma muna magana ne akan waɗanda ake azabtarwa din wanda zaka ga yawanci su suke shan wahala kuma jiya mutane sun ji iri daban-daban ni abin da ya ban mamaki kwamarai wallahi tunda muka tafi gida kai ma ka san waya da ake taimaka ni ma waya wali ma an mai sakonnin muryoyi ban sani ba ko malam Hamisu shi ma samu kiraye kiraye ah, sosai ni ma waɗanda suka kirawo wannan ma suna kokarin kuka ma wani sabon kukan masu suke kokarin wani dai wannan ga umma ga wani ya ƙara sauka to fa <laughs> to ka gani duk irin abubuwan da muna ta tattaunawa kuma kwamarar yayi wani batu inda yake cewa mata an san su da tausayi da kaza yara da yake ta faɗa halayya mata mai kyau wanda ake tunanin cewa za su iya aikata abu mai kyau hmm. kuma amma wasu daga ciki yanzu an samu bara gurbi wanda dama an daɗe ana wani cutarwa dama ba wai yanzu aka fara ba amma yanzu abin ya fi kamari akan da to shi isa muke ta batu har ce a gayyato wato yan uwanmu malamai wanda za su dan yi bayani akan su ja hankalin mata akan abin da ya shafi rayuwa su kuma ji tsoron Allah a yanayin da ake ciki kuma a yau ɗin Allah ya taimaka mun samu bakuncin wato ita kanta malama Aisha Harun Yahaya da malama Samira Muhammad Kalgo wanda suka zo daga Markas Kulafa'ur Rashidin wanda kuma ba baki bane sun saba ba wannan shiri gudunmawa a madadin masu sauraro da daukacin abokan aiki mu ne muku lalle marhaban a cikin wannan shiri malama Aisha barka da zuwa Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to malama Samira barka da sauka Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to kwamare kamar yadda ka ba da shawara ka ce a gayyato yan uwan mata mm. kuma malamai wato ɗalibai kamar yadda suka faɗa wanda suke da sani abin da yasa na faɗa ka saboda suna gwagwarmayar tsakaninsu da mata mm. wajen kawo ƙorafe-ƙorafe mm. wajen harkar karatu da dai sauran abin da sun san kuma su mata ne kuma sun san abubuwan da suke faruwa a wannan lokaci hmm. don haka kamar yadda ka ce yana da kyau hmm. mu kira su hmm. to ni ba na yi aiki na <laughs> gaskiya ne kamar masu sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu wato ni abin da yasa ne wannan tambaya kowa ya san office din na human rights network wato office ne kamar na hisba inda hisba ba abin da babu kamar hatsin bara duk matsaloli kai musu aiki. to mu ma yanzu muna dan rage musu aiki matsaloli daban-daban ka mana ake ko jiya da na ban nan na ji na da matsala wanda ita kishiyar ta ringa azabtar da yaron ya fita kwanansa goma ba a gan shi ba uban bai neme shi ba ita kuma duk sanda aka tambaye ta ce bai shigo ba to ni tambaya ta kwaya uku ce na farko a matsayin mace mai tausayi a matsayin mace mai jin kai a matsayin mace wadda in ka bata ilimi al'umma kake bawa shin me yake janyowa kuma yanzu in ka je an kashe mace ce a gaba An ka an caka wuka mace ce a gaba in ka an kulle mace ce a gaba An ka ji an kona mace ce a gaba in ka an wurga rijiya mace ce a gaba in aka ba da magani a mutu mace ce a gaba <laughs> to ina roƙon mata tunda an ce ciwon ya mace na ya mace ne shi zan ce a kira ku sannan abu na biyu kuma me yasa ciwon ya mace na ya mace amma a wurin kulawa da ɗa ciwon ya mace ba na ya mace bane na ɗan da ta sani ta haifa mm. amma dan wani ne nan ciwon ba a haɗu ba sannan abu na uku kuma shin har yanzu ba a faɗaka da cewa ka haɗa mata biyu ko uku a wuri ɗaya a matsayin aure shin Allah ne ya umarta ba to shi ne ce a kira ku ku mata tunda ni namiji ne duk abin da zan faɗa ba kamar mace ba mu korafin ne muke karɓa muke ƙoƙarin wannan makaranta ta sa a rage abin shi za muka ce a kira ku ku kalle shi a mahangan al'ada ku kalle shi a mahangan addini kuma yi bayanin da al'umma za su ji a je a shega dalili tunda ciwon yan mace ne to yan mace ce take bayani wannan shine dalilin <laughs> da yasa na ce to ya kamata ku zo ku tattauna mu ji me yake da akwai kuma me za ku ce akai domin matsalolin magana ta Allah iyaye na mata kuna kokari domin ni abinda na dauka duk matsala in ta dare ni ai mace zan je in samu ta warware ni sannan in shawara ce mace in ka bi tarihin mace a tarihance gudunmawar da ta ba addini ba ba karami bane ka kalli shugaban halitta ta mace inda ya aka samu ci gaba fiye inda ba a zito to ya ake kuma matan da mu irin zamanin mu mun ga ma wani zubin faranti ɗaya ake haɗawa yaya baba yaya karama yaya ta hudu su zo su komai tare ka tashi a ɗakin ma da baka san cewa wannan baban ka bace amma yanzu abin ya canza mm. me yake janyo haka wannan dai shine tambaya ta hajiya asmau to ina ganin an iya ba wa malama ta ɗau ɗaya ba ɗaya mu ji yadda abin zai kasance insha Allah gaskiya da to sai mu fara da ita kanta malama Aisha malama aisha kin ji abin da kwamarar ya faɗa kuma kai tsaye masu sauraro suna tare da mu kuma kin ga abin da muke tattaunawa mafi abin da muka mai da hankali shine akan irin wannan matsaloli da ake samu akan su kansu wasu matan da suke azabtar da 'ya'yan miji ko wani ruko dai ko akasin hakan na malama ni na tafi wata duniyar ma ta abin da ni dai zan yi salamu alaikum rahmatullahi barakatu amin alaikum gaskiya tunani na ya ya kare wannan maganganu da komradiye da tambayoyi da yayi gaskiya a gaskiya jikina ya sanyi tun daga yanzu kamar yadda ka faɗa ka ce ciwon ya mace na ya mace haka ne yake amma a gaskiya din a wajen ɗa ba haka bane yadda ka faɗa gaskiya ne wallahi yawanci mata sai dai in ce mata su ji tsoron Allah tunda an kira mu ne mu yi gargadi ko mm, kuma mu bada shawara duk wannan abubuwan da muka faɗa aka faɗa mm. za mu ce ba haka bane duk yana mm. faruwa mace tana kisa tana jefa ɗari duk ana yi Mm. an yi kuma a garin nan mm. kowa ya sani mm. mace kuma tana azabtar da 'ya'yan mijinta ba gaira ba dalili ah. wasu akwai dalili wasu kuma ba dalili eh, wasu kuma ta iya yiwa ni abin da nake gani mace in dai har ta auri miji tana zaune da mijinta idan dai har soyayya ce ta sa akai auren nan to duk ko kare ne a yi daure a gidan nan za ta kula da shi balantana dan da ya haifa na'am in dai cewa daga auren ta aure shi ne tana ƙaunarsa tana ƙaunarsa tsakani da Allah ko ita mm. ta haifi ɗan ko ba ita ta haife shi ba ai ɗan mijinta ne in tana son mijin nan ai ɗan jinin mijin nata ne duk abin da kace kana son shi to kana son komai tare da shi in na tuna ai akwai labari ake ba na Romeo and Juliet din nan mm. ko mm, abin da yake faruwa shi wannan Romeo din and Juliet aka ce wani lokaci idan yana so ya ganta har zuwa yake ya ga gidansu mm. kawai in ya ga gidansu ya ji farin ciki ko da bai ganta ba aka ce haka karan gidansu ma mm. Mm, zuwa yake yana karen gidansu hidima saboda soyayya ko to amma ke mace kin auren mutum kina kauna shi in dai har kauna ta fi sabilin lahi ce duk abin da kake kauna tare da mutum zaka kaura duk abin da ya dangance shi zaka shi yasa na bada misali na ce ko kare ya daure a gidan ba za ki tashi da safe karen nan ba ki bashi abinci ba ba za kuma ki cutar da shi ba mm. ko saboda cewa namijinki ne kuma sannan kaunan mijin nan ta ce za su sa ki kula da wannan duk wani abu da yake tare da shi so ni ina ganin gaskiya duk matan da suke azabtar da 'ya'yan mijinsu gaskiya dama tun farko ba su auri mijin nan saboda Allah ba ba kauna ce ta sa suka aure shi ba akwai wani personal reason ɗinsu da yasa suka yi wannan auren amma ni har abada gani nake yi in dai kana son miji akwai wacce na sani shekaru da yawa wato abun mamaki ita ce ta mijinta ne yake son wata yarinya ta ce saboda kaunin mijin nan nata da take yi kaga mm. kishi ya ce za a yi mata mm. kun san dai mata mu da kishi mm. ta ce ita saboda son da yake wa yarinya sai ta ji tana son yarinya saboda son mijinta da take yi ji to hmm. ka ji fa dan Allah kaga duk abin da mace ta fi a duniyar nan hmm. a dai rayuwa aure ai mata kishiya zama. ko waliya ce Ko na ja ku kukan ce abokin zama ba kishiya ba <laughs> to abokin na ai ai ne zamani ya canza ai yanda na fito da abin kararra kishiya ce ai in abokin zama ce ai ba za a kita ba abokiyar zama ce za ta taimake ka za ka taimake ta ko mm. Mm. to amma mu a wannan kalmar ta kishiya ba za fa akan kare ta ba har duniya ta nade kishiya fa kishiya ce mm. haka aka dauka ko an faɗa a baki a zuci fa ba haka bane gaskiya to amma ita wannan bayawar Allah ta fa. Mm-hmm. wannan yarinya da mijinta yake so saboda kaunar mijinta da take ba fa matse ta ne ta faɗa ba ita ji te kawai tana kaunarta saboda mijinta yana son yarinya akwai wasu ma sukan bashi kuɗin ya auren dama ai akwai nagari a ciki ba babu ba eh. to amma kin san zubin abu yi yawa eh. shine matsalar. Eh. mu a matsalolin da ake yawan kawo mana yanzu da na taho kafin in mm. taho matsala biyar na karba duk ta mace ce ba ta namiji ba mm. to in kika tsaya kika kalla sai naga ai ita da mace tsoron kadangare take tsoron kyankyaso take tsoron bera take in ku aka ce yana ɗakin ma ba za ta kun ba mm. to ina tsoron yanzu yake to ai baka sani ba me ya janyo yanzu take azabtar da yara comrade na baka sani ba mm. ai shi tsoron mace da take yi tsoron nan yana nan har yanzu amma in akan kishi ne ba ta tsoro da karamin yaro in akan kishi ai kishin ne yasa za ta azartar da dan mijinta ko ba kishi bane ba mace kana gani za ta tafi dokar daji wurin boka ta mm. bi dare ta bi rana ta tafi wurin boka akan ta zo ta mallake mijinta ta kici ta kishi kaga akan harkar miji fa ba fa tsoro babu ba ba wani sassauci wannan line na suicide ne ke yawa shi yasa wannan da bambanci wannan imanin nata yana nan amma akan sauran abubuwa mm. amma banda akan harkar miji za ta iya kone imanin na wajen miji yawwa a wajen wannan fa ba sau dan kin ga akwai matsala ta zo gaban mu hmm. ita kamar da kika faɗa ta kwantar da hankali za ta haɗa lefe ita ta lefe hmm. ita yake ba kuɗin ta sai ta haɗo kayan lefe hmm. ita ta haɗa akwatu ita ta zaɓin da ta yi ana ijibu za a ɗaura aure ita ta faɗi ma ga yadda ya kamata a yi dan a faranta wacce amma ana ijibu za a ɗaura aure da daddare ya dawo ta ɗora ruwan zafi Mm. ita ke ko me zaki da ruwan zafi dai yanzu tace a jikin ta tana dan jin sanyi mm. so take in ta abin nan ta yace to da five alive din shi da kajin shi sun zauna sun gama ci a dan kashin gida wallahi ta dauko ruwan zafin nan ta kwara mar shi kansa ta mashi take wallahi kwara mai to ai baka sani ba comrade abin ne ina jin ya ci tura da ta so ta daure <laughs> eh to ai shine ina ga abin ne ya ci tura ta so ta daure ta so ta daure kuma abin ya gagara ta yi mace kenan eh to amma hmm. a gaskiya duk wa'annan abin da yake kawo wa'annan abubuwa rashin ikilasi ne da tsoron Allah hmm. a gaskiya mata su ji tsoron Allah shi fa auren nan fa fa ibada ce ibada ce fa ba fa a duniya ba fa neman duniya bane ba fa aure ga ɗanan kowa da ake abin da ka dauka ibada to fa dole sai ka saka hakuri a cikinsa sosai mako ai muna sallah mm. muna azumi mm. ko mm. duk muna komai to shi ma auren me yasa ba za ka yanda ka san cewa in baka yi azumi ba ko baka yi sallah ba akwai hukunci to shi yasa a auren me yasa a auren ake dauke ido aure fa ba fa al'ada bace ba fa addini ne addini ne fa aure addini ne aure in kin san ba za ki iya ba ba za ki iya abin da Allah ya ce ba mm. gara ki zauna haka kaman baban mu malamin mu mm. Allah ya gafarta masa ba dan ya mutu mm. Sheikh Abdul Abdullahi yake cewa ai auren shi yake tsora mu akan wani abin cewa aure fa ibada ne ko idan ba za ka iya ba ni gani nake yi kamar yadda na fahimta in mutum ba zai iya auren ba ba zai je abin arziki ba da ka je ka mutu ka shiga wuta gara mace ta zauna ta yi ibada ta ibada har Allah ya dauki araranta idan dai ba za ta kauce hanya ba wallahi wannan ya fi mata sauki kuma ji ki ji wa'ansu matan ikira'i masu ke dan manya haka da wasu su kuma eh. wanda aka aka ta koma ta ce ba ta koma ma daga ƙarshe ta ce a kira babanta a kira babarta a kira di iyayen a zo a gabanmu ta ce ta yadda za ta koma hmm. amma wallahi ta kashe shi kai to a kuma ina ga da ga ta faɗa ta ce in kun yadda in koma ni ban damu in je gidan yaron in zauna ba to ni abun tunani waya ake mace take komawa haka ni shine tunanina ya daure nace a kira mu to ai abin da yasa mace take koma haka na gaya maka na ce rashin ikilasi ne da tsoron Allah shi fa mijin nan fa idan kin aure shi hmm. ba fa wai sayan shi kai ba ba property dinki ya zama ba me zan ce property <laughs> ba wai kin mallake shi bane ya zama hajjaki hmm. ba haka bane ba to mu yanda muke dauka idan mace ta aure namiji hmm. idan ta aure namiji fa shikenan ya zama fanata ta riga ta mallake shi ah, malama eh. ban tare ki ba kame da eh, muka dan eh, matsa a zancen aure duk da dai mm. auren ne yake sa ma a sami yaran tunda akan maudu'in da muke mafi jan hankalin da muke so kar mu sauka daga kai shine ne mm. batun su waɗannan mata mm. da da zaki ga cewa wata tare mata tashi da uwar yara a gidan tare suka tashi mm. amma da zarar ba ta gidan mm. ko irin yanayin rayuwa ko mutuwa ko kaddara haka mm, idan ta rinka wa yaran azaba ke sai ki mamakin ma wani lokacin kamar bata taba zama da uwar yaran ba menene yake jawo mata suke shiga irin wannan cutar da yara da azabtar da su a irin wa'inan lokutan da in sun sami yaran suna tare da su gaskiya dama wannan ai shi sa nake gaya muku cewa abin da yasa mata suke hakan hakan yana faruwa ko bata zauna da uwar yaran ba ko ta zauna da shi ita dai wannan majin nata property din nata ya zama cewa babu wani wanda zai zo ya rabe shi sai ita shi yake kawo haka saboda son mm. zuciya ita kuma wasu kuma cewa sun zauna da uwar yaron ba su yi zaman lafiya ba sai ta ce to bari ta rama akan yaron mm. wata kuma uwar yaron ma ba abin da ta yi mata wata ma karshen ta ita ce sanadiyya Allah ne yake ka sanadin rabuwan aure amma ta mm. iya yiwa ba a zauna zaman daɗi ba to kuma sai ta duk wani tension ɗinta da ya faru a lokacin sai ta kare akan yaron wata kuma bata ma san uwar yaron ba Mm. wato ba taba ganin ta ba kawai dan dai ta mallaki mijin take wannan dan ta mallaki mijin to gani take kaman mijin shi ya fi son ƴaƴan ko kuma gani take kaman mijin zai koma zai tattara akan ƴaƴan wallahi wata wata ma mijin ma zaka ga cewa ƴaƴan ma ba kula su yake ba yanzu kin ga a sanyin nan akwai wadda ta janyo sanadiya aka gaban yaron yanzu ya yanke kuma bata zauna da uwar yaron ba kamar yadda malam ke gaya mu'amala da uwar yaron ba shi ne nake to me yake janyo haka ita ai mu'amala da bace da uwar yaron ba akan cewa ta auri mijinta ta auri ta zo ta yi musharaka ake ta kome eh. ta auri mijinta ta auri property dinta saboda me ai shine magana ita dai fa natan nan ne fa shi kadai ba wanda ya isa ya rabe shi in ba ita ba daga ita sai ƴaƴanta akwai fa matan ma da in kishin su yawa hakishi suke da ƴaƴan da suka haifa ina gode te da gawa Mm. ita wannan fi shigowa ta eh. kin fahimta eh. wacce ce ta malama za mu je eh. sashen mu na talla ta san lokacin talla yayi alabashi idan mun dawo sai mu dora mai girma sarkin yakin kara ya yi honorable musa lasu kwankwaso na gayyatar bikin nadin ba a yin ka da wasa jarma injiniya muhammad salisu sarki dan hassan a matsayin sabon sardaunan kura kura da sabon sardauna ba a magana alheri dodar jarma kuma sarkin yakin badin yanzu kuma sardaunan kura kai daga ji mu'amala da kyautata mutane ita ce ke aiki mai girma dokajin rano kuma hakimin kura alhaji tijjani abubakar tijjani shine zai nadin jarma injiniya muhammad salisu dan hassan a matsayin sabon sardaunan kura ranar asabar sha hudu ga wannan wata na janairu shekara ta 2023 a fadar sagarin kura da misalin karfe goma da safe sanarwar nadin sarautar masu alheri sai ma abota alheri musa ilasu kwankwaso sarkin yakin masarautar karayi ala za mu amsa maka karkai damu To, mu da dawa cikin shirin wannan rayuwa inda muke tattaunawa kuma kafin mu tafi mun saurari bayani tare da malamanmu malama Aisha hannu kuma yanzu za mu je ga wato shi kansa bakon da muka kasance da shi tun safiya wanda yake ɗakin gabatar da shirye-shiryen nan yake kai komo eh. ya ji kuma an ƙara batu ba wurin kus eh, abin ya ƙara eh, motsa shi alhaji musin ba shirin ya motsa shi gaskiya ne ci na da abinci ba tun jiya mm, shi ta da aka yi shirin kaddara ya zauna yace bari ya ce ya yi wannan rayuwa mm. ka san yan tagwaye ne ya san da usaini za ta kwasana da usaina Eh, duk duk abu ɗaya ne da yake tafiya can abin da ya faru nan kuma yadda za a warware hmm. to Allah ya sa mu dace malam Musin barka da shigo shirin wannan rayuwa to assalamu alaikum rahmatullah to ka je da ake magana akan abin da ya shafi dai a matan uba hmm. yadda suke daukar ƴaƴan da kuma yadda suke azabtar da su hmm. wanda na san kamar yadda kake daga hannu a kamar a islamiyya cewa kana da <laughs> bayani ban san ba me zaka iya cewa kafin mu je ga malama samira to da farko dai mu ji tsoron Allah duk abin da ba kya so idan kin haifi ya kin aurar da ita a mata to ke ma karki wa yar wata kuma ki sa a ranki Allah shi ya ce a yi wannan auren duk wani namiji baya tsallake kaddararsa ko malam comrade duk wani ɗa namiji baya tsallake ƙaddararsa na in zai auri mace ɗaya ne ba wanda zai sa ya ƙara aure idan biyu zai idan hudu zai mm. haka zalika duk wata mace da take jin wai ba za a yi mata kishiya ba ba ta fa isa ba fa Allah ne kadai ba a yi masa kishiya lam yalidu wa lam yulad laysa kamithlihi shay'un shi shi kadai ne ba a yi masa kishiya amma ke Allah ne ibada dama a yi idan kina cewa idan kika je gurin boka ya suke wa mijinki siddabarin da ba zai karo miki kishiya ta shigo gida ba ba ki da fa nan fa da yana da karuwai a waje akwai matan banza da idan wallahi malam na zauna da wanda ice shi yana son ya kara aure amma matarsa ta hana shi ina mai nasiya akan irin bin mata kaza ka ice to iya son ya kara amma matarsa ta hana shi ta kire dole ne kaza kaza to kaga me izafi wannan mace kishiyarki yan uwarki ce hmm. yar uwarki ce wani ayyukan da akwai hayuwa akwai unguwa akwai kaza akwai uzure da dama wanda idan kika bashi dama ya auro ya auro mace za ta taimaka miki za ta baki gudunmawa ku kula da wannan mijin naku to wannan shine duk wata mace dan Allah ta tausaya wa kanta in dai tana zan ita ma ƴaƴanta a rike su zaman lafiya a gidan mazajen su kada su cizguna wa ƴaƴan wasu assalamu alaikum rahmatullahi to Allah ya sa mu dace muna godiya malam Musin ban sani ba ko Hamis kana da tambaya kafin mu je ga malama Samira hmm. ban sani ba ko kuma mu je ga malama Samira Alabashi sai ka hada malama Samira kin ji gwagwarmaya da ake ta yi kowa yana faɗar albarkacin baki duka dai ana yi domin a haɗa a gyara Ah, wanda kullum nake cewa dama gyara kayan ka baya taba zama sauki mu raba wannan tunatarwa ce domin abubuwan da suke mai kyau mu ga ta inda zamu inganta marasa kyau kuma mu gyara wa kanmu baki daya ban san me zaki iya dora akan bayanai da yan uwa duka suka gabatar ba akan wannan batun da shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu amin wa alaikum assalam to wannan magana ne girma ce sosai a yanda mata muka manta matsayinmu wanda Allah maɗaukakin sarki ya halice mu akan shi saboda ita mace da Allah ya halice ta Allah ya halice ta ne akan rauni saboda an ciro ta ne daga haƙarƙarin namiji wato mahaifin babanmu annabi Adam Mm. saboda haka mace tana da wannan raunin har a zuciya mace tana da rauni to amma yanzu kamar yadda ake ta yawan faɗa kuma ayyukan matan suke nunawa sai ya zama na mata sun zama masu busasshiyar zuciya da yawa daga cikinsu kuma dai duk ba wani abu ba ne ba abu ɗayan biyu uku bai wuce haka ba wanda ya jawo haka na farko dai akwai wannan mummunan kishin da mata suka saka a zuciyarsu tabbas akwai shi sannan kuma akwai mugun son kai wannan mugun son kai shi ma yana cikin wannan abu na biyu sannan kuma a ce akwai miyagun malamai wanda suke eh to ai haka suke kiran su to ai suna kiran su a malamai wasu saboda basu ga suna kiran aljani tare da su kaza kaza ba to haka hmm. wannan miyagun bokaye Mm. da miyagun malaman masu shiga rigar malinta da su a ciki sannan akwai miyagun kawaye duk da dai kawa ita ma mace duk sunanta ɗaya mace to wannan al'amari ya sa mata sun manta da Allah sun manta da sunnan manzon sallallahu mm. alaihi wasallam sun manta da mace ita ce mai tarbiya ita ce makaranta ta farko ita ce uwa wacce yaro zai ɗebi tarbiya a gurinta mm. sannan ya je amfani da ita kuma san sai ya manta mai amfani da yawa mata san sai ya sa suka manta da kawunansu suka manta da faɗin Allah maɗaukakin sarki da yake cewa udu billahi minash shaitanir rajim ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة a sunan لا يعصون الله wa أمرهم na ما يؤمرون wannan aya gargaɗi ce ga dukkanin wani wanda zai yi tarbiyya dukkanin wani wanda zai yi tarbiyya mace ce ko namiji Allah maɗaukakin sarki ya ce ya ku wa'inda kuka yi imani ku ƙetarar da kanku da kuma ku ƙetarar da kawunanku da iyalanku hmm. ga barin shiga wutar jahannama to idan kin zo an haifan miki da misali kina takama baki kika haife shi ba kin azabtar da shi ina kika tafi kenan ina za ki je mai hukuncin ki kin tabbatar da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yace kullukum ra'im wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi da yace ai akwai da hadisin ya tawo yace wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa huwa mas'ulatan an ra'iyatiha duk da ya lissafo aka ce shugaba mai kiwo ne kowa mm. sai an tambaye shi game da wannan kiwon da yake mm. to wannan da kike kiwon ke mace an ce mai kiwo ce a cikin gidan mijinki mm. kina nufin cewa ƴaƴanki kawai aka ce ki kiwata hatta mijin ma fa sai kin kiwace shi to bare kuma ɗan da ya haifa da ɗan da aka haifan masa da wanda kika haifa da wanda aka haifan masa ai duk karkashin kiwon shi su kike saboda ke ce me zaki iya ce akan irin matan da shi ma matsalar ta zo gaban mu amma inda hajiya ta faɗa ita shigo gidanta da ta shigo sai ta ga uba yana yawan san ƴaƴan da ta tayi ta je ta yi farraƙun da uban ya ki ƴaƴan gaba ɗaya kwata-kwata ya daina ƙaunar su to to kaga ne kuma daga karshe suka rabu eh. sai zo tana gaya mana ita abin yana damunta ya za a yi ta raba ita wadda ta yi fara kuɗa ta yi da na sani nan tana so kuma ita ma ya tsinki ya rabu da ita eh ta raba shi da tsohuwar matarsa ta raba shi da ƴaƴan to kuma ya tsani ƴaƴan ya tsani tsohuwar matar eh. kuma ita ya sake ta ita kuma ta rasa da Allah so ta rahama ta rasa yadda za ta kuma ta dawo da abin ya dawo daidai to me za ki da irin matan da za su shiga mm. gida fitar da ƴaƴa family a ba matsala akan iyalin kuma ke kin shigo kin tarwatsa su to ai kaga ita ma a matsayinta da ta shigo ta shiga fa ne ta shiga gidan wannan miji ita ma fa kiwon ya same ta to kuma ta zo wannan ai zalunci ne wanda Allah maɗaukakin sarki da a karan kanshi mm. hadisi da ya zo hadisin qudusi daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mm. ai ya gaya man Allah maɗaukakin sarki ya ce ya haramta zalunci a kansa a karan mm. kanshi zaluncin ya haramta shi sannan kuma ya haramta shi ya sa zalunci ya zama haramun a tsakaninmu sannan kuma Allah maɗaukakin sarki ya ce kada mu yi zalunci to wannan babban zalunci a rayuwa ka raba mahaifi da ɗanshi ai kai ma ka san akwai sakamakon da zai zo ya same ka tunda umarni mm. ne Allah madaukakin sarki yayi maka yace kakkai kar kai mm. zalunci yace a karan kanshi shi Allah ba zai zalunci ba ya haramta mm. kuma kai ba ya haramta maka to dan me ke zaki zo ki kuma kenan a nan gurin kaga babbar illa bokaye da take ciki tun da ina ta je mm. ta samo wannan kaga ta je gurin boka mm. ta yi sihiri mm. an zo an raba miji da mata shi kanshi sihiran <clears throat> shi kan shi sihirin da ta aikata shi a yana cikin abubuwa manya-manyan zunubai wanda idan mutum ya mutu yana yinsa Allah ba zai gafarta masa ba Allah baya sake sabon aiki to wannan ta sani tabbas idan ma bata sani ba to ta sani da wacce take niyya yi da wacce ta aikata ita wannan yanzu tana da sauran dama tunda Allah bai sa ta mutu ba mai yiwuwa in ta nemi gafararsu mm. ko za su iya gafarta mata mm. sai su ci gaba da roƙon Allah kuma a yi hanyoyi na warware suka sihiri tun da duk da bokan ya mutu za a iya bin hanyoyi na ibtalin sihir a warware wancan sihira. To amma wannan haihuwa ta na saboda rashin ƙaunarta da shi mutum mijin eh. ya fito lafiya ya yi kuka eh. amma ta zauna kanta ya mutu ɗanta na cikin ta. Ita ta haife shi. Yanzu ta wanda ka bashi. Saboda eh, da ta manta bai wadda Allah ya mata kenan. Allah fa ba kowa yake ba wannan haihuwa ba. San da take zuwa gaban ka. Mm. Sa wannan mutum. Malama kama ce ai ta san ta sha wahala ta kashe tunda bata san kanta ba wannan mm. amma ta san haihuwa ba kowa Allah yake ba ita ba. Tunda Allah madaukakin sarki ya gaya mana shi yake da mulkin sammai da kasai mm. kuma sannan shi yake bawa da haihuwa ga wanda ya ga dama ya ba wanda ya so ya bashi ƴaƴa mata wanda ya so ya bashi ƴaƴa maza wanda ya so kuma ya bashi wani ya bashi mazan wani ya bashi matan mm. wani kuma ya bashi a kimi baya mm. haihuwa to ta manta wannan baiwa ta haihuwa da Allah ya mata wanda wani da kuɗi da miliyoyin shi ba zai same ta ba da miliyoyin shi yana da shi ba zai samu ba akwai wanda suke zuwa fa su saci da asibiti a ce dan me suka dauka su ce ba sa haihuwa ita kuma wannan hajiya abin ta lillahi wa inna ilaihi raji'un dan sun san ake tu sai ta sa dutse sai ta zuba miya ta zuba musu da ƴaƴanta duk gaba ɗaya shi can tuwon ne zahiri ita ko wannan tuwo ne da dutse da miya ba ta yi ta kokarin gutsurar dutse a biya gagara yadda magana ta tashi da baban da ya dawo aka zuba mai abincin eh. sai je yana ci a gaban uban sai ya ji nasu ya gutsu sai ta yi baban ni ko tuwo na baya gutsu inna lillahi wa inna ilaihi sai ce dauko in kai sai ya dauko sai ya ga dutse mace ce take wannan me zaki ce akan wannan haja hasbunallahu wa ni'mal wakil to wannan ai duk shine duk yana karkashin zaluncin kenan dama ai zaluncin kala kala ake akwai wanda za su yi na kauce hanya su je su yi wannan duk da wannan ma kaucewa ce amma na kaga aiki ne wanda zuciyarsu suka yadda suka kirkire su kaga ba wanda isa ya zo ba ta bashi abinci ba hmm, ba sai da dai da yake kuma shi Allah haka yake idan ya so tona mutum asiri ai Allah ya rufa mata asiri ba ta yadda da rufin asirin ba tunda ta dade tana yi tunda da ta so ma abin ya tafi ba a daidai hmm. ai me yaro karami ne zaki iya haɗa shi yaro ma ba a raba shi da tsalle tsalle zai je eh. kwanan wancan ya je ya je kwanan wancan ya ci wani irin zalunci ne wani irin dabbanci ne mata mun manta bai wadda Allah ya mana malama na'am ah, idan idan idan mace ta samu kanta irin wannan yanayi kuma sai ya zamana wato har ta koma ah, ga mahalicinta ba ta nemi haƙƙi a wajen shi wannan yaro ba tun da yafiya tunda yana tun yana yaro ne wani wani ma baya baya baya mantawa kamar yadda bayanai suka gabata a shirin da ya gabata wasu haƙiye wannan lokaci za ka ga ba sa iya mantawa ba a yaro baya mantawa gaskiya <laughs> yaya za ta samu kanta ga ga ubangiji mahalicci to wannan ba a shiga tsakanin ba da ubangiji amma dai kam hmm. duk wanda ya aikata alkhairi ya san idan ya je zai samu alkhairin shi a gurin ubangiji wanda kuma ya aikata mummuna shi ma ya san za a saka masa da mummuna to amma ba mu san me tsakaninta da Allah ba Allah ya ga dama a rahama shi ya yafe mata amma fa Allah mutane mu sani fa Allah fa yana yafe haƙƙinsa da aka yi tsakanin mu da shi muka yi masa laifi amma fa haƙƙin da yake tsakanin ɗan adam da ɗan adam Allah fa baya yafe shi to malama a wani hannu shi yaron ne ya mutu kuma fa ita kuma tana nan to ai shi din eh, ne ma ba eh, shi ba ai ya riga ya mutu ba za ta dai je gurin wannan yaro ta ce gawa ba ta magana ba za ta ce za ta wannan ba to kaga ko wannan aya ce a gare mu tunda Allah baya barin haƙƙin wani kaga ko Allah ba zai bar haƙƙi ba duk wanda ya kafa lahira da haƙƙin wani eh. sai fa idan shi da shi ya yafe masa to kuma idan an je lahira kowa yana neman nafsi nafsi fa ake ajiyaje da muke ana ganin yan wuta suna gano su malamai sun ce yan wutan ma gano suke yi wannan azabar da ake musu da su iya dauko ɗauko su amma su ba da su fansa a matsayin wannan azabar da za su iya ɗauko su su bayar. To ranar kuma yau malayan fa umalin ce wala banu illa man atallaha bi qalbin salim. Shine kawai abin da zai zai bijire maka. To jiya da muke shirin nan wata ta yi test ta ce ba ta so a ji muryarta ne. Da matar tana jin ta. Na. Da tidda ke ta tidda ke ta ga ba ta jin duka. Inna lillahi. Sai ta daka ta dinga sa mata a gabanta. Shi ma tun tana jin zafin tana ihu har ta dinga ta yi take gaya. Inna lillahi. Sai magana za ta ji tana jin ta. wannan wace irin azabtawa wai mata ya ake suka koma haka gaskiya wai ma malama haka a gaskiya a a a a ai ba muka fara zamanin idan idan ana magana ai tarihi ya nuna mana hmm. kuma ko baka zuwa makaranta kana jin abin da ake zana hmm. sai mu koma gidan manyan mutane hmm. mu jiya suka zauna da 'ya'yan mijinsu yanzu idan muka je gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah sallallahu alaihi wasallam dai bai auri wata mace ba har sai bayan na Khadija ta rasu amma ai an ban masa na Fatima mm. ita kadai ta ragu a cikin 'ya'yanta mm. kuma na Fatima nan ta zauna da matan annabi sallallahu alaihi wasallam saboda irin wannan gallazawa ai mace wacce ta dora a kanta za ta yi ko da an ce yaro ya girma a gidansu mm. kafin ya aure idan muna ganin ko za mu iya cewa ko na Aisha na na Khadija um, na Fatima da girmanta kafin mazan Allah ya rasu mm. har ta riga ta yi aure to ai matan na yanzu hatta dan da ke gidan miji mm. ya tana gidan miji wanda suka yi ra'ayin gallazawa suna raba su da iyayen nasu dama girma ba ba rikonta ta yi ba ba ko ba ta rike ta ba mm. maimakon ta zama amma sai muka ga na na Fadima har matan maza Allah sallallahu alaihi wasallam za su iya gaya mata wani abu da suke so gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan bai zame mana abun koyi ba mm. a matsayin ta da tsoka daga jikin shi za ta zo ta gaya masa wani abu da matan shi suke so kuma abun mamakin hajiya na inda zaki hada mahaddatan alqur'ani mata na'am suna da yawa sun fi ma mazan yawa to shin ba a fassara musu su ji ayin <laughs> ko ko a ana fassara musu san fassara ko takewa suke sai abin da ko kuma ba masu da karatun su gaskiya eh. akwai takewa <laughs> akwai takewa gaskiya akwai takewa ai idan ka lura malam yanzu muta mata waɗanda suke zuwa makaranta idan ka ce kashi kashi nawa a cikin misali duk faɗin ƙwaryar Kano idan ka fita a kasa um, Kano yau a kasa ta goma. Ai ina kyautata zaton dai mm. za a iya samun kashi bakwai suna zuwa makaranta. Saboda gaskiya ana zuwa makaranta musamman a cikin birni kuma makaranta ko ina makarantun kuma sun wadata. Makarantun sun wadata duk makarantar da ka je ta mata ba wai ta yara ba matan aure mm. za ka ga an tashi in ba a je ta rana ba za a je ta dare in ba a je ta dare ba za a je ta zafi To amma wata za ka ga abin da zai baka mamaki aikin <laughs> ta daban karatun ta daban musamman wannan bala'in na zuwa gurin bokaye hmm. wannan bala'in wallahi idan ka ga mace tana zuwa makaranta hmm. za ka sha mamaki an aka ce maka tana zaka ba ma za ka yi mamaki ba saboda yanda dai suka ɗauki abin suka ɗora a kan shi saboda wannan bala'in kishin da mata suka ɗora a kansu to me mafita to mafita dai yanzu sai in ce mutane dai gaba daya mu mm. koma ga Allah mm. saboda abin ne ya zama kamar in ce alamu ne na tashin alkiyama <laughs> shine ya kawo barin Allah gaskiya mm. yana daga ciki an ba Allah shi yasa duk wani abu da zamu idan muka tashi sai mu manta da kawunan mu mm. Mm. ba ma duk laifin da muke yi ba ma ganin shi to Allah ya sa sai dai mu gano manyan mu na sama da mu muke gani idan mun shiga wani yanayi sai mu ce manya ba mu da shugabanni kaza kaza me kuma ai ba daga ba kawai shugaban sama yake zama ba mm. daga Allah ake samu Allah ya sa mu dace malama bai fi minti hudu ya rage mana ba bari mu ba masu sauraro dama sakamakon bayanai da suka gudana daga bakunan manyan malaman da sauran abokan aikinmu. Allah Allah ya saka da alkhairi masu sauraro za ku iya kiran mu akan lambar waya layin maza sifili takwas sifili tara sifili hudu biyu sifili takwas takwas biyar mata su kira akan sifili takwas sifili shida shida biyu sifili sifili takwas takwas biyar. Hello? A kashe rediyo. Ki kashe rediyon ki alaikum salam. Da kuma barka da wannan lokaci. Barka dai. Zainab Ibrahim tana zagarku. To malama Zainab. Gaskiya maudu'i ya yi sosai. Na'am. Wallahi an ta kuma yanzu wani dan mu yana nan shi ma ya tafi wata shida kenan ba a san ina yake ba saboda azabar masar uba. Ya gudu. Kan makansa an rasa fa ina yake kwata-kwata wallahi. Subhanallah. ko labarinsa ba a ji. Saboda azabtarwa kenan ya gudu. Wallahi sabida wahala. su ɗaya su biyu shi kada yake wahalar gidan. namiji ba mata ba to Allah ya rufa asiri Allah ya rufa asiri amin amin sai ka duka maka karar da misalan ta yanka zai girma sai ka ji wannan haka ne Allah alaikum da muke magana na'am me gudun moka cikin shirin hello muna tare da kai ga ka cikin shirin wannan rayuwa me gudun moka Hello. Hello baka jin mu ne? To, mu muna jin ka baya gaskiya da alama baya jin mu. Sai dai ka tara. Hmm. Hello, salamu alaikum. Hello. Lafiya lau alhamdulillah. gaskiya mun yi da suka ruwa ya yi amfani sosai wallahi akwai abubuwan da suke ta faruwa a yankin magama game da yayan kishi wallahi tana azabtar da su tun da uwar ta tara su. Hmm. To kowace gudunmawa kuke ba da yan unguwa in kun ga wannan abin shiru kuke yi ko yaya? ya kamata a mun gaskiya ne wannan ma gaba ce mai kyau gaskiya ne kun ga ana irin waɗannan zaluncin shirin ake sai a ce wai idan an faɗa sai ya zama rigima amma ya kamata a ce a duka ne da za a faɗa din ba zai zama rigima haka ne gaskiya to Allah ya rufa asiri bari mu ji layi na gaba hello assalamu alaikum wa alaikum assalam barkan ku da wannan lokaci barka dai mama to mama ai ka zo akan gaba ina mafitar <laughs> to babu dai abin da za mu ce akan wannan abubuwa sai dai fatan alkhairi fatan alkhairi ko ce ba fita ke sai dai Allah wa dai fatan lafiya ce muna godiya ya Muhammad da sama da ina wa fita akwai sakonni mm. asma'u a nan gefe za mu ɗanyen taba su akwai salamu anta asma'u da la shakka kaso saba'in cikin ɗari na 'ya'yan riko suna fuskantar kalubale wanda ba daidai ba ne muna fatan za a ji za a ji kuma a gyara sako daga mutaka mtk shawu shawu kenan mm. kai. akwai wannan ya ce asma'u ne muku fatan alkhairi wallahi ta asma'u kawai rashin tsoron Allah da da rashin tausayi ne idan mace tana tsoron Allah to tana tana za ta mutu hmm. tana tuna da da makowa ko makowa hmm. makoma hmm. da wannan zai sako ya fito ne daga Khadija Ibrahim Sheshe akwai nan sakon wato ya ce wannan abokan aiki wallahi wannan zalunci yana faruwa ga mata marasa tsoron Allah da rashin tarbiyya Allah ka shirya musu wato Allah ka shirya musu aka amin sako daga sadiq shabbai da ke dan agundi to su tun ga lokacin ya gangaro mm. zan ban sani ba zan dan yi wa kwamarar tambaya ko abin zai iya yiwuwa kai ka san ina da addu'a to da ta tsohuwa eh, ai ana tambaya ce a takaice mm. to zai ce wai kwamarar yanzu ba za ku iya birari ba ga gwamnati ko mahukunta a buɗe wata kotu ta musamman domin irin waɗannan yaran da ake azabtarwa a dinga hukunci a gurin wato kafin kotu ai sai ka yi dokar har yanzu ja'in jadda muke da mai girma gwamnan jihar Kano ya sa hannu akan dokan nan ta soma aiki na Child Protection Act. Ja'in jadda muke ta teki ne. Ka zau dokan ma bata fara bare kamar ta kotu. Ana Kuna na kai mata kotu ta musamman. Ko wata. Tuni dokar an yi sa a jihohi daban-daban har yanzu Kano ba ai ba. gashi an shekarar gaskiya inda mm. an yi mm. da zaka ga hukuncin da ake ga uwar da ta azabtar da ɗa ko kuma ko ɗanta ko ba nata ba tambayar mm. da na yi ma ta tana da alaka da ta wali ta yanzu da na ce ma jiyan nan kalubale shin wani makoma su waɗannan waɗanda suka aikata irin wannan ake ana hukunta sun ko kuma yaya tunda ga akwai child rights act wannan na ƙasa ne sai mu kuma da muka yi sai aka ce kowace jiha ta ara Mm. tayyai daidai da addininta da ta. Mm. to jijiyoyin arewa sun kano ce har yanzu bata aiwatar da nata ba to Allah ya ba mu aka zauna aka gama satin din yadda za a mm. yi dokar daidai da addini da al'ada to aiwatarwa ya zama aiki aka tabbatar da wannan art na doka abubuwan ku za su tafi yadda ya to Allah ya sa mu dace muna godiya sosai comrade muna godiya Allah ya saka maka da alkhairi akwai manyan malaman mu da suka shigo muka gabatar da shiri akwai malama Aisha Harun Yaya da malama Samira Muhammad Kalgo muna godiya sosai da abokan aiki dai kamar Aliyu Wali sai ai sallama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 masu sauraro a madadin abokanan aiki da aka ji muryoyinsu sunana asma'un kano da jigawa na shirye shirin kamar da aka ji inda nake tare da ku a zango na farko na tsarin gabatar da shirye-shirye da fatan za a ci gaba da kasancewa da dala fm muryar zamani.